Majalisar ta kira kasafin a matsayin kasafi da zai kawo wa al'umma sauƙin rayuwa a yayin da suka amince da kashe naira triliyan uku da ɗigo uku na kasafin kuɗin wajen biyan basussuka sai kuma naira triliyan hudu da ɗigo ɗaya da za a kashe wajen gudanar da manyan ayyuka. Majalisar ta amince da ware naira biliyan 496 ga wasu hukumomin da suka hada da majalisar tarayya da hukumar zaɓe ta ƙasa a matsayin abin da za a fara cirewa daga kasafin. Sanata Barau Jibrin shine shugaban kwamitin kula da kasafin kuɗi a majalisar dattawan. Na farko dai a harsashen da aka yi na kuɗin shiga saboda ana ta tunanin cewar za a samu wato tashin cutar covid wannan sai shafi tattalin arziki saboda haka sai ya zama na wato harsashen na kuɗin shiga sai aka yi ƙasa da shi daga bisani fadar fadar shugaban kasa wato bangaren zartarwa ya kawo bukatar ba da kuɗi da 365 saboda a sami hanyar taimakawa kuka a faɗaɗa a tsarin nan na tallafawa wato waɗanda sun tsananin talauci to waɗannan abubuwa sun janyo an samu ƙari to wani tabbaci za ka bamu cewa wannan kasafin zai tafi kafaɗa da kafaɗa da na shekara 2020 wato abin da ya faru kasafin kuɗin da aka yi na shekara 2020 an samu matsalar aiwatar da wannan kasafin kuɗi musamman ma ta ɓangaren wato gina ƙasa wato manyan ayyuka kenan saboda wato cutar covid-19 inda aka aka rarrafa ko ina ma ya zama ba aiki to sai zama na an zo ƙarshen shekara ga kuɗi an bayar amma kuma ba damar aiwatar da ayyukan da ake son aiwatar da su to shi yasa muka amince kan cewar ja abin ya kai wato watan uku wato march kenan shi kuwa sanata mai wakiltar katsina ta tsakiya kabir abdullahi barkiya ya ce wannan kasafi zai taimaka wajen farfado da ayyukan yi da zai sa matasa su yi dogaro da kansu duk wannan kidnapping da ake yi zan ce kusan yana da alaka da talauci domin inda mutane kowa na da aikin yi ya san ga aikin da zai samu abin da zai ci ai ba za a ce kowa mutane su shiga cikin daji suna kwashe in kalmar ai suna kwashe san mutanen ana ba su kuɗi kamar in tana da sana'a da samun kuɗin da za ta ci abinci su ci da rayuwarsu wa ke sanya zama cikin daji kamar dabba so saboda haka muna fata insha Allah kamar yadda muke fasa ɗin shi fasa ne zama alheri ga duka ƙasar baki ɗaya yanzu kuma cewa su gwamnati za su zartar da shi insha Allah kamar yadda ya kamata a kasafin da shugaba Buhari ya miƙa wa majalisar an yi shi ne a ma'aunin canjin dalar Amurka ɗaya akan naira ɗari uku da saba'in da shida sannan gangan ɗanyen man fetur akan dalar Amurka arba'in na Najeriya za ta haƙo mai lita miliyan ɗaya da ɗigo tamanin da shida a kowace rana. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.